صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkar mu da wannan yammaci mai albarka yammacin juma'a kuma yammaci na farko a cikin watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari da arba'in da ɗaya bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma ya dace da yini na ashirin da hudu a cikin watan april na shekara ta dubu biyu da ashirin daidai Allah ya sake dawo da mu cikin watan ramadan watan falala watan alkhairi watan daraja watan albarka watan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar kowace shekara wannan wata ya zo mana cikin ɗaukinsa muna da shauƙi muna da bukata zuwa gare shi domin mu ribaci falaloli da albarkatu da Allah tabaraka ta'ala ya yi tanadi a cikinsa amma kuma wannan wata ya tarar da al'ummar musulmi da wani babban kalubale na wata cuta wadda Allah cikin hukuncinsa ya kaddara bayyanarsa a wannan shekara ta 2020 kuma wannan shekara ta 1441 ita ce annobar da aka sani da sunan coronavirus wadda ƙwararro a wannan fanni ke kira covid-19 wannan annoba ta riski al'umma kuma ta fara yaduwa ta je ƙasashe da yawa na musulmi da wanda ba na musulmi ba dubbai mutane sun kamu da cutar dubbai ba kuma sun rasa rayukansu wasu kuma suna nan suna jinya kasancewar cutar sabuwa ce ba a saba da ita da ya kamata ba wasu abubuwa da ta dangance ka har yanzu ba a gama tantance su ba sai dai ana ba al'ummar musulmi shawarwari na matakan da za su ɗauka wa inda za su rage kaifin yaɗuwarsu wanda wannan ya janyo majalisar mai alfarma sarkin musulmi tare da shawari daga majalisar fatawa ta majalisar koli ta addinin musulunci a najeriya da ƙungiyar jama'atu nasarar islam da tuntuba daga ɗaiɗaikun malamai da dama a ƙasar nan aka yi hukunci cewa a dakatar da tafsirai da sallolin tarawihi da hajji da yake kafi a masallatai na faɗin ƙasar nan baki ɗaya wannan babu shakka babban abin damuwa ne ga musulmi amma kuma alhamdulillah duk wanda Allah ya ba rai da lafiya ba fasa sallar ne ba ba fasa karatun Qur'ani ne ba ba fasa bibiyar ma'anonin littafin Allah ne ba abinda aka hana kawai shine haɗuwar mutane wuri guda don hana cinkoso wasu garuruwan mu a halin yanzu ma suna ƙarƙashin lockdown an rufe su gaba ɗaya ba a yawatawa a cikin gari ba a shiga kuma ba a fita duk dai da manufar samun kariya daga wannan annoba da Allah ya hukunta wannan ya hukunta cewa dukkan majalisai na tafsiri mutane ba za su haɗa a cikinsu ba a wannan shekara amma kuma Allah cikin rahamarsa ya ba mu hanyoyi na zamani na isar da saƙo da haka yanzu nan kai tsaye ta wasu kafofin sadarwa musamman kafar sada zumunta ta facebook da instagram da wasu kafofi kai tsaye ana kallon wannan tafiyar da muke gudanarwa kamar yadda yawan majalisai a garuruwa daban-daban su ma malamai sun jona ana kallon su daga gidaje ana kallon su daga wuraren da mutane su da wannan wata rahama Allah ce a gare mu tare da kuma tashoshi da muke da suna rediyo da masu ɗaukar hoto waɗanda su ma suna watsawa saboda al'umma ba za ta rasa komai ba idan mun ji tsoron Allah وإن على الآيات ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فورا كعبين دبيو دكبا أي فاشل تاب دبي إيوا ما لم يكنك رتسام وعيك هجي فيستي إنبك إيوا أرطبا أيها أجدانك كبوتا مع الله إنبك إيوا كدبر عدايا بقى ka zauna gidanka ka yanka sau zuciyarka to haka za mu ce idan ba ku samu zuwa sai na tafsiri ba ku zauna a gidanku ku yi sauraro kuma ku kalla karanta tafsirin alkur'ani a cikin watan azumi sunnar jibrilu alaihi salatu wassalam ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin a watan ramadan duka sayyidina jibril ya san sauko sau daya yayi tasirin qur'ani tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu da kowane ke faɗi abin da ya gane a cikin alƙur'ani a shekarar da manzo Allah zai cika shekara ta goma a wannan watan ramadan so biyu jibril ya rinka zuwa wurin manzo Allah kowace rana to da ka tafsiri biyu suke sai da safe sai da yamma za ka su kai sauka jikin alƙur'ani a cikin watan ramadan Allah ɗauki sarki ya mana muwafaka Allah ya azabta mu alkhairori da albarkatu da wannan wata yake tattare da su Allah ya sauke mana azumin watan da tsayuwarsa a cikin gidajenmu ya sauke mana bibiyar karatun alkur'ani ya hore mu masu hali ya sadaka ya hore mana sada zumunta ya samu zama ciwon da za a iya wuta a cikin wannan wata da albarka yan uwa a shekarar da ta gabata mun yi sauka muna cikin sauka ta biyu wannan ita ce shekara ta 26 kenan da za mu gudanar da wannan tasiri a cikin sauka ta biyu kuma muna a suratul azab sura ta uku daga cikin jerin surorin alkur'ani da yake surar ta zo da cikakken bayani game da gazwatul azab yakin taron dangi wanda aka wanda mashirikai suka haɗu da ƙawayensu daga kafar da yahudawan banu nuka da banu nazir da khaibar suka taru domin su yanki addinin musulunci a birnin madina to muna tsakiyar karanta wannan labari wata ya zo ƙarshe muka dakata don haka kasancewar yanayi ya canza za mu koma daga farkon surar suratul azab domin mu ci gaba da tafsirin ta zuwa inda Allah tabaraka ta'ala ya ba mu iko a kowace rana a daidai wannan lokaci insha Allah za mu gabatar da wannan tafsiri da ni da ɗan uwana mai jin baki malam Muhammad Rabi bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطيع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما wannan sura kamar yadda muka ji ita kira suratul azab sura ce yar madina wadda ta sauka a daidai lokacin da ake gwabza yakin azab a shekara ta biyar bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayoyin 73 ne kuma a jerin surorin alqur'ani ita ce sura ta 33 ta sauka ne domin ta yi darwaya dangane da darussa da ke cikin abubuwan da suka faru musamman daga ɓangaren mushirkai da ɓangaren yahudawa da kuma ɓangaren munafikai a wannan lokaci da wannan sura ta sauka annabi sallallahu alaihi wasallam yana gabuwa da matsanancin wato matsi matsin lamba daga munafikai ta hanyoyi daban-daban sun ɗauki matakai kowaɗanne iri na ɓata masa suna da kawo masa cikas ke al'amuran kada mu manta a wannan shekarar ne aka yi auren zainab bintu jahsh wadda yar uwarsa ce sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ne ya daura auren amma sai da munafikai suka yi suka akan wannan auren suka kuma yi kokarin su bata sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin talikai wannan sura ta sauka bayan suratu ali imran kafin saukar suratul mumtahana Allah tabaraka wa ta'ala ya buɗe ta da kira ga manzansa ya ayyuhan nabiyyu taqilla ya kai wannan annabi mai daraja ka ji tsoron Allah wala tuti'il kafirin wal munafiqin kada kai biyayya ga kafirai kada kai biyayya ga munafikai inna Allah kana aliman hakima ka sani hakika Allah ya kasance mai cikakkiyar sani mai kuma cikakkiyar gwaninta wannan sura ba ita kaɗai ce sura da ta fara da kira ba ba ita kaɗai ce ta fara da kira ya ayyuhan nabiyu ba aƙalla ya ayyuhan nabiyu ya zo sau goma sha uku cikin alƙur'ani wannan shine wuri na shida akwai kuma ya ayyuhan rasul wanda ya zo guda biyu dukkansu suna nuni ga wa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam menene sunansa sunansa muhammad dan abdullah na abdulmuttalib dan hashi menene lakabinsa rasulullah manzon Allah ko nabiyullah annabin Allah menene alkuniyarsa abul qasim baban qasim to me yasa ba a kira shi da sunansa anan ba saboda girmamawa da darajantawa Allah tabaraka ta'ala bai taba kiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sunansa ya Muhammad sunansa ya zo a cikin alkur'ani har wurare guda biyar wuri hudu an kira shi muhammad amma muhammadun illa rasulun kad khalat min qablihi ar-rusul ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasul allah wa khatam an-nabiyyin muhammadur rasulullah والذين معه أشداء على الكفار وما نزل على محمد وهو الحق حكمتين الله تعالى ومبشرا برسول ya'ti min ba'd ismu ahmad wuri biyar ne sunan manzo Allah yazo karara cikin alqur'ani amma babu ya muhammad babu ya ahmad saboda me saboda Allah ya hane mu kira shi da wannan suna kai tsaye kuma shi ma baya kiransa da shi Allah ta'ala ce ya la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'd kada ku rika kiran manzo Allah iri da kuke kiran junanku kai mamman habu ألو آه كنت راش يا رسول الله كنت راش يا نبي الله لكن تألا تبارك وتعالى فيه كما تألا القرآني شما يريك كرام يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن يا أيها الرسول ballag ma unzila ilayka min rabbik ba a taba kiransa ya muhammad wannan shi yasa sunansa ya karanci a cikin alqur'ani in ka duba ba wani dukkan manyan annabawa da muka sani rusul sunan sun fi yawan zuwa cikin qur'ani fiye da sunan manzon Allah misali sunan annabi do sau hamsin Allah ya kama wannan suna a cikin alqur'ani sunan annabi adam sau ashirin da biyar sunan annabi ibrahim sau sittin da uku suna annabi lot ya zo sau ashirin da bakwai suna annabi zakariya ya zo sau shida suna annabi musa shi fi kowane zuwa ce alkur'ani sau da bawo ne annabin da allah ta'ala yawaita ba da labarinsa kamar annabi musa saboda kamanceceniyar al'ummomin guda biyu al'ummar annabi muhammad da al'ummar annabi musa allah ya yawaita ba da labarinsa da haka allah ya kama sunansa cikin ƙurani sau 131 amma sunan manzo Allah ya zo su hudu to anan ne wani wanda ya kira kansa liman san iya kama shi ya yi bincike sai ya gano sunan annabi isa alaihi salatu wassalam ya zo sau ashirin da biyar cikin alƙur'ani amma sunan annabi muhammad ya zo sau nawa sau hudu da kuma da aka kira shi ahmad sau na biyar kenan sai ce don haka shi wai nan take ya fahimci annabi isa ta annabi muhammad daraja don haka ya koma kirista sai muka ce to a tambaye shi ya ƙara faɗaɗa bincike sau nawa ne sunan shaidan ya zo cikin ƙur'ani wanda muka duba a shaitan a shaitan da wannan sunan Allah ya kama shi sau hamsin da shida sannan ya kira shi iblis sau goma sha ɗaya ya kira shi garu ya kira shi kanna a shekarar shaidan ma ya fi yawan zuwa cikin ƙurani ke da annabi isa in dai kawai yawan duba adadin yawan zuwa sura cikin ƙurani shi ne daraja to kaga sai yanke bakar sa hukunci Suna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da yawa cikin ƙurani amma ba a kiransa da sunansa baro-baro ne ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhan rasulu duk inda zai zo duk da matansa da za a kira ya nisa annabiyyi annabiyyu auladul mu'minina min anfusikum لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي كلوا رأى قاسونا النبي محمد قاسونا النبي إبراهيم سنزوء آية ديا أما الله تعالى يبين سنة إبراهيم يسايا سنة النبي محمد إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه mai a cewa muhammad sai Allah ce wa nabi da wannan annabi kaga sai ka sai sunansa saboda min saboda girmamawa don haka Allah tabaraka wa ta'ala a wurare da ba su kasa fitin ba ya haɗa sunansa da sunan banzu Allah amma bai ce Muhammad wa Allah wa Rasula aminu billahi wa rasulihi ومن يعص الله ورسوله فأذنوا بحرب من الله ورسوله إنما وليكم الله ورسوله ذلك, ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله براءة من الله ورسوله لا يحرمون ما حرم الله ورسوله فذلك كيسو بيركو سنبه على جوال القرآن أكل ولي بكاسة التبع ألا يعبد سننس الله يتي ورسوله يقولون منتصر kaga shi ana maganar daraja ne girma da daukaka babu wani annabi da zai daga kansa a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah tabaraka ta'ala ya masa wannan kira na darajar ta ce ya ayyuhan nabiyyu taqilla ya kai wannan annabi mai daraja ka ji tsoron Allah manzon Allah ma yana buƙatar a tunatar da shi ya ji tsoron Allah eh kwarai yana buƙatar wannan ya nuna daman baya jin tsoron Allah a a samsan baya nuna abinda kake cikin yi ala faɗakar da kai cewa ka ci gaba ashe ba Allah tabaraka tana ne ke cewa ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasuli ya ayyuhal ladina amanu ya faɗi mu yi imani ku sai ce aminu ku yi imani to wani imani ne za mu yi wannan imanin daidai za mu ci gaba da shi akwai wata tattaunawa da na taɓa yi da wani evangelist musa abba abdulmasih a sokoto 1995 ba zan manta ba yana ce shubhohin da suka dame shi wai mu musulmi ba mu ma da tabbacin muna kan bitakkiyar hanya yanzu muke roƙon allah ihdina siratal mustaqim allah ka shiryar da mu za ka ba mu ma tabbata a shirya muke ba saboda bai san wannan ka'ida ba har da cewa annabin namu ba wai bai tsira ba domin yanzu ne muke roƙa masa Allah musalli ala yanzu muke roƙa masa tsira kaga wannan nuna jahilci da wauta da rashin sanin makamar magana da ƙwarewar ƙwarewa ga harshen larabci so cewar da muke Allah ka shirya da mu bayan nuna muka tattu tuba ne ihdina siratal mustaqim na nuna cewa babu wani lokaci da ɗan adam baya da bukata da guidance da shiriya ta Allah babu wata dakika a rayuwarka face akwai abin da Allah yake so kai a cikin ta don haka abubuwan da Allah yake ai suna da yawa wasu da yawa baka ba san su ba wa'anda ka sani wasu baka iya yin su wa'anda kake iya yi wasu rayuwarka ba ta son su wa'anda rayuwarka take so wasu baka cika su yadda Allah yake so ashe kullum kana buƙatar ne kana buƙatar Allah ya miƙar da kai baka sai ذاك كله بكيت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ذاك كذا وين أكتي وانا كزور ألا يفشي النبي ألا ماذا سألت يا أيها النبي اتق الله يا كي وين النبي من درجة كزور الله ولا تطيع الكافرين والمنافقين كذا كبيه مكافرين منافقين a lokacin da suke cewa ka zo mu raba biyu mu shekara ɗaya muna bautar ubangijinka tare da kai kai kuma ka zo mu shekara ɗaya muna bautar namu ubangiji musulunci ba haka yake ba musulunci ba da rabin imani da rabin takawa ya ayyuhal ladina amanu dkhulu Kristilmi, ka kaffat kowa ya shigo musulunci gaba ɗaya ka jike cikinsa tsamo-tsamo amma ka riƙa wani ɓangare ka bar wani bangare ka bauta ma Allah da rabin zuciya rabin zuciya ka bauta ma shaidan kusa har akwai masu raba kafa ya je kyautar lahadi ya je masallaci ran juma'a wani aka je lahira in takarda wannan ta fito ya je aljanna in kuma wannan ta zo ya je aljanna to takarda za ta fito ta kai mu zabdabu na bai da kai reto kake baka musulmi baka arne to ya kake za ka yi shiga aljanna ba tare da kai imani gamsashe da Allah da addinin ba ba ka shiga aljanna duk lokacin da kake tunanin wannan addinin da kake ba wai tabbas zai kake aljanna ba don haka kada ka biye munafukai da kafirai masu ka zo kai compromise abin nan compromise ka zo ka tasanta. shi ta Allah ta'ala saukar da qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين نينا يا جبس كنيا ما ديننا دبل لكم لهكا ba a wake da shinkafa ko ayi yi kwado da tu a haɗa wannan da wancan inna allaha kana hakima hakika allah ya kasance mai cikakken ilimi mai kuma cikakkiyar gwaninta baka addinin da ya sauka maka addini ne da ya zo shi da ilimi sannan kuma Allah cikin gwanintarsa ya baka shari'a wadda ake so ka dage a kanta wattabi ma yuha ilayka min rabbik manzo Allah ka bi abin da ake saukar maka daga wurin ubangijinka ma'ana kada ya zan kana da wani tsari na rayuwa ko wani tafarki na addini banda na Allah manzo Allah kada ka yadda ya zan kana da wani wanda yake dora ka kan abin da za ka yi a rayuwar ba Allah ba Manzu Allah kada ya zan kana da wani dusto ko wani tsari na rayuwa ko na ibada na bauta ma Allah in ba wanda Allah ya saukar maka ba ka shi kansa manzo Allah mai biya ne wattabi' ma yuha ilayka min rabb Manzu Allah muttabi' ne biya yake Manzu Allah baya kaga ibada da kashin kansa Manzu Allah bai sanya son zuciyarsa ko ra'ayinsa kisa Allah ta'ala ya tsarkake harshensa yake wa ma yantiqu anil hawa يترك كي شريعة أنت يكي إن هو إلا وحي نوحى باب سوزوتي أجهد كما يترك كي زوتي أنت يكي ما كذب الفؤاد ما رأى يترك كي جلسة يكي ما زاغ البصر وما طغى يترك كي الأمة رسى يكي متى كنتم خير أمة أخرى جسل الناس فنالا يترك كي دلت بأنسى يكي شينا كنتي نبايد مسألة وإنك لعلى خلق عظيم don haka manzo Allah ka bi tsarin ubangijinka so manzo Allah baya faɗa mana son zuciya duk abin da ya faɗa mana daga wurin Allah ne baya yin shari'a don kashin kansa shi ma biye yake sannan mu kuma shi ake son mu bi duk wanda ya sanya wani abin bauta ba Allah ba ya yi shirka ga bangare na farko na la'ila la'ilaha ba wanda ya sanya wani abin biya wajen ibada ba manzon Allah ba shi kuma ya yi shirka ga ɓangare na juna la'ilaha illallah shi ne muhammadu rasulullah da la'ilaha illallah tana nufin mu bauta ma shi kaɗai babu shirka muhammadu rasulullah tana nufin mu bauta ma Allah ta hanyar koyarwar manzo Allah shi kaɗai shi ma babu shirka a cikin tafarkinsa inna Allah kana bima na khabira hakika Allah ya kasance kuma bai gushe ba mai cikakken sani ne da ba da labari ga abin da kuke aikatawa wa tawakkal ala Allah manzo ka dogara ga Allah wa kafa wakila Allah ya isa ya zan wanda ake dogara gare wanda ake maida ma al'amura kuma ya tawakkal ala Allah fa duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya ishe shi saboda haka ne duk wanda ka saki inda ka kama Allah baka da matsala amma idan ka saki Allah to wallahi duk wanda ka kama kana da matsala kamar yadda duk wanda ka saki in ka kama manzon Allah a matsayin gaye a matsayin jagora to baka da matsala amma duk wanda ka kama in ka saki manzo Allah wallahi kana cikin matsala to daga addinin Allah bautar Allah ne akan tafarki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah yake ni جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأموالكم والله يقول وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم ادعوهم لآبائهم وهو أقرب عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين وما عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه gaskiya guda ɗaya ce Allah bai taɓa sanya zuciya biyu a cikin ƙirgin mutum ɗaya kowa zuciya guda ɗaya gare shi ko an taɓa samun mai zuciya biyu wannan shine fact gaskiya ce wato akwai abubuwan da ake kira kalbul haƙari canza gaskiya da mutane suna yin su Allah tabaraka ta'ala yana so ya nuni da cewa babu kishiyoyi biyu ba su haɗu to sai fara da wannan hakika da cewa ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfi babu wani namiji da Allah ya samu zukata biyu a cikin kirjin akwai wani da ake kira Jami' ibn Asad al-Fihri mushriki ne a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa kasashen waje sana'a yana yana samu labarai irin kisoshi da kasashen Indiya yana zuwa yana bayarwa to labaran suna ba mutane daɗi sai ana ganin shi da kaifin basira sai laraba na siya inna lahu kalbai shi zuciya biyu gare shi saboda tsabar kaifin basirarsa wannan sa har shi ma ya yadda yana da zuciya yi akwai wata rana lokacin da aka yakin badar yaƙi yayi zafi sai ga jami'in ibn sir ya rugo da gudu kafarsa takalminsa a kafa ɗaya ɗayan kuma yana a hannunsa gigice bai ma san cewa takalmin ne a hannunsa ba to sai gamu da abu sufiya abu sufiya ne ce masa a'a ina tanka suka yi ne kai mai zuciya ji ya aka yi wa har takalmin ka gudana da hannunka wani ya yi tambaya ya ce don me Allah ya ce ma da Allah le rajulin Allah bai sanya ma namiji zuciya biyu ba su mata suna da zukata biyu ne sai aka ba shi amsa aka ce eh mace takan iya kasancewa da zuciya biyu ko uku ba a cikin jikinta a wani lokaci a lokacin take ɗauke da cikin wani dan adam a jikinta yanzu mace idan tana da ɗa a cikin cikinta shi yana da zuciya ko baya da ita ba tana da zuciya ko ba ta da Zuka ta nawa kenan biyu kenan in tana ɗauke da tagwaye zuka ta nawa ke cikinta don haka Allah duk kalmar zai ya faɗa Alƙur'ani ya san me yasa faɗi so ce wanda ya yi ma da Allah le rajulin bai ke yi insanin ba ya nuna kiran mace ana iya samun ke da zuciya guda a kirjinta amma abinda Allah ta'ala ya ce mana abu biyu ba su haduwa gaskiya da ƙarya ba su haduwa ma da Allah le rajulin min qalbayni ke jawfi Allah bai sanya ma wani mutum zukata biyu a ƙirjinsa ba wa ma ja'ala azwajakum allati tuzahiruna minhunna ummahatuhum ga fak na biyu waɗannan matayenku da kuke zihari da su Allah bai sanya su iyayenku ba wata al'ada ce ta larabawa idan mace ɓata mata rai ya fushi da ita yana so ya tozarta ta maimakon ya sake ta ta koma gidansu ta yi idda ta auri wani sai ya mata zihari tana nan a matsayin matarsa amma sai ce mata an ce alayya ka zahari ummi in na kwanta da ke na kwanta da mahaifiyata ya haramta ma kansa ita har abada kuma haka za ta zauna ba wuta kotun da za ta kai kara in ka fahimci irin takura da wahala da azaba wadda mata suke cikin sun bayyanar addinin musulunci sai Allah ta'ala ce ƙarya kuke wannan da waccan ba ɗaya ba wannan ita ta ɗauki cikinka ta yi naƙudarka ta haife ka ta yi renunka ta yi goyonka ta yi tarbiyyarka wannan kuma a tsakiyar rana ka ganta da ado da kwalliya ga fuska ta sannan kake kara so ka je ka biya kuɗin saraki ka auro ta ka kawo gidanka ba ɗaya suke ba wannan haram ce gare ka har abada in ku kaɗai kuka rage duk duniya ta ƙare daga kai sai ita mahaifiyarka ce Allah ya haramta ka aure ta Allah ya haramta ka sadu da ita wannan kuma halaliyar ka ce halak malak to ya za a yi wannan ta zama daidai da wani, da ka wannan ƙarya ce Allah ce wa ma ja'ala adiyakum abna'akum ƴaƴan da kuke iddi'a'in su kuke taballin su kuke mayar da suna ku su ba Allah bai sanya su ƴaƴan ku ba ita ma wata al'ada ce ta balarabe akwai kawance mai girma tsakaninka da makaucinka shi ke sai ka ɗauku ɗansa ka bai da shi naka idan sunanka labbo sunan shi mamman sai a ce mishi mamman ɗan labbo kuma shi ke har abada ba za a canza ba ya tashi daga gidansu ya dawo gidanka ba zai auri 'ya'yanka ba don sun zama 'yan uwansa in ka mutu zai yi gadonka Allah ke wannan ƙarya ne kowa da ubansa وما جعل أدعياءكم أبناءكم Allah yana so ya rusa wannan baƙar al'ada wadda ta yi girma ta yawaita a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam don haka nan gaba za mu ji Allah ta'ala ya fara rusa wannan al'ada da gidan manzon Allah domin a gidan manzon Allah ma akwai irin wannan akwai zai dubnu harith wanda yake asalin sa ne daga kabilan kal barayi suka zo suka sace su suka sayar da shi kusan a da idan aka kawo farmaki ga gari aka yaƙi misal duk wanda aka kama sai a kai kasuwa a ya zan bawa idan ɗan fashe ya shigo gidanka cikin dare in ya samu yaro kai ɗauka kuma sai ya je kai kasuwa kuma ya zama bawa kai kanka mai gida in ana bin ka bashi aka sa lokaci lokaci ka kasa biya kai ma ka zama bawa wannan sun zama ne annabi yusuf mun ga shatare annabi yusuf ma jaza'uhu in kuntum sadiqin قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه in kai sata barawo da an kama shi jima ya zama bawa an yi bauta na da yawa addinin musulunci da ya takura su shugaban kabila ba in ka ɓata masa rai sai sai da kai ka zama bawa kuma ka haifi yaya su zama bayi duk allah ya rusa wannan ya mai da bauta wajen fursunonin yaƙi kaɗai tunda mu in mun yaƙi na aka kama namu za ku zama bayi to mu ma in mun kama nasu su zama bayi sai ce to in kuna so fa in ma man ba do, in ma fida ko ku yafe masu ku sake su sadaka ko ku yi fansa ku ba su mutum bakwai su ba ku mutum bakwai ko kuma in kuna ganin akwai daraja tsari, ku ba su mutum goma su ba ku mutum arba'in a yi fansa ko kuma a sa su wani aiki in suka yi sai a sallabe su kamar akwai wanda aka kama ya iya karatu da rubutu aka tara masa yaro arba'in aka ce ya mayar da su malamai shi kenan ya zama ɗa a ɗiyauta shi addinin musulunci ke kawo hanyoyi da yawa na magance bauta in ka sha azumi da gangan a ce ka ɗiyauta bawa in ka sa da matarka wurin aikin hajji a ce ka ɗiyauta bawa ko kuma abin nan ga azumi in ka kashe mutum bisa kuskure a ce ka ɗiyauta bawa duk da rantsuwa kai kai kafara a ce ka ɗiyauta bawa da sauransu don haka addinin musulunci shine addini na farko da zai sa hannu ga duk wata yarjejeniyar da za ta hana mata Allah ta'ala ya ce wa ma ja'ala adiyakum abna'akum ina ba da labarin zai dubu harisa ko zai dubu harisa kama shi aka yi zama bawa sai aka je aka sayar da shi a kasar waje akwai wani dattijo ana ce mishi hakim ibn hizam abokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne tun kurciya amma fa ya girmi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya rayu rayuwa mai tsawo to wannan abokin na manzon Allah shine ya sawo Zaid ibn Haritha a matsayin ba. da zo da shi Makka sai ya ba na da khadija kyautarsa ita kuma na na khadija sai ta ɗauke shi ta bawa mijinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kyauta zaka sai ya zama bawan manzon Allah to wata rana iyayensa suka ji labarin ga inda aka sayar da shi sai suka yi wata fiyayya suka zo har wurin manzo Allah tun ana madina a lokacin suka aiko da wan babansa da wani kawunsa aka ce su zo su yarjejeniya da manzo Allah nawa yake so a bashi a fashi zai bai koma gida manzala ya aka kira zai da yake yin iyayen sanin kasansu ce wannan wani ne wannan kuma wani ne kana buƙatar ka bi su ya kalle su ya kalli manzo Allah ya ce ina son iyayena amma wallahi la abtaghi badalan bi rasulillah ni kan bani mutane wani da manzo Allah iya barin manzo Allah ya ce wani kowa sai manzo Allah ce to in ko haka ne da kai kai kuma na mai da kai da na iya wuya ka sandan kuma na mai da kai da na kuma wannan ita ce al'adar da Allah yake so sokewa da haka na farko ta aka soke ta gidan manzo Allah aka ce a'a ba ɗansa ba ne don haka matar da ya saki ma sai Allah ya aurar da ita ga manzo Allah don a nuna me a nuna wancan tabannin an rusa shi babu shi Allah ya ce ma ja'ala abiyakum abna'akum wa'anda kuke raye cewa 'ya'yanku ne alhalin ba naku bane ba ƴaƴanku bane zalikum qawlukum bi afwahikum wannan dai furucin ku daidai kuke da nan ku wallahu yaqulu alhaq shi kuma Allah gaskiya yake fada wa huwa yahdi sabil shi yake shiryar da mutane zuwa ga tafarki ud'uhum li aba'ihim da ka ku kira kowa da sunan babansa kaga she idan kana da ƴaƴan kaninka ko ƴaƴan dan uwanka ko ƴaƴan kawunka a gidanka kana riƙon su to karka sa musu sunanka kowa ya kira shi da sunan babansa ud'uhum li aba'ihim ba wannan ba ma ka a musulunci ba halatta ta biya da sunanka suna permanency ne na babanta kai inda za ka iya mutuwa ta auri wani zai yi ma auren ku zo karshe ka rabu da ita ta auri wani wanda yake tabbas shi ne wanda ya haife saboda haka kowa a kira shi da sunan babanta wannan ita ce dokar musulunci kuma musulunci ya tsananta game da wannan har ya kai ma salatu sallallahu cewa kafirci ne mutum ya dingina ga uban da ba nasa ba Malamin suka ce to kafirci ne fitar da mutum musulunci aka ce a idan aka ce ma abu kafirci ne kuma yana cikin da'irar musulunci to ya zamo sama da kaba'irai kaba'ira sai amma mai nauyi mai girman gaske don haka babbar kaba'ira ne mace ta sa sunan mijinta gaban sunanta ba a yarda ba babu shi a musulunci haka ba a yarda ɗan ɗan uwanka ya sa sunanka ba wasu za ka tar da a unguwa ma da 'ya'yansu da 'ya'yan makauta da 'ya'yan dangi da 'ya'yan kowa suke sa su makaranta to duk an je makaranta sai a sa sunansu duk Allah bai da wannan ba kuma Allah ya girmama wannan kwarai da gaske ud'uhum li ku kira su zuwa ga iyayensu huwa aqsatu inda Allah wannan shine adalci a gurin Allah amma ya zan da zan kashe kuɗi in biya sadaki in auri mace in shiga da ita gidana in yi kwanan sunna manzan Allah da ita ta haifi da in masa suna na wani ya ɗansa ne babu to wani sai ce to ai ni tsinto shi mai a daji ban san iyayensa ba sai fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fi wa mawalikum idan ku rasa sanin ubanninsu to ku ce musu ƴan mu a ƴan mu ƴan uwa dan uwa wani amma kar ku jigira su kanku Sau da duk da ɗan tsintuwa ko ɗan da aka ɗauko gidan marayu ba a sa mashi sunan wani sai dai a mashi janarar suna in ma ba san sunansa ba ana sa mashi suna mai kyau sa mashi muhammad sa mashi abdurrahman a sa mashi zai ba laifi amma kar a ce masa ɗan wani in za ku kira shi ku kira shi da sunansa ku ce masa ɗan uwan mu wani amma kar ku ce wani ɗan wani shine alaihi fa alamu ta'lamu aba'ahum idan ba ku san ubanninsu ba fa ikhwanukum fi din ku kira su da sunayen dan uwantaka ta addini wa mawalikum ku kira su maula mu komai idan mutum bawan kare ka ɗaya shi ba lafi a ce maula fulan taccen bawan wani ɗan gidan wani yaron gidan wani babu laifi amma ka ce masa baba babu to kuma wannan ba ya nuna ba ka iya kiransa da sunan girmama ka ce baba ba kai ɗan amma ka ce ni ne wani ɗan wani babu an ce wata rana mujaddidi usmanu dan fodi wa rahimahullah Ina zaune tare da ɗaya daga cikin ƴaƴansa da ɗaya daga cikin ƴaƴan ƙarinsa abdullah sai ba ko yazo suka zai sai ce waɗannan fa yace wannan ɗana ne wannan ɗan ƙanina ne abdullahi wannan ya saba ma al'adar fulani domin shi ba fulani ne abin da yake so ɗan kama ka bar ma dangi ƴaƴan wasu kuma kai adoptin wannan ita ake ce makara to babu laifin kai kara amma karka sa ka kuma karka ce ɗana ne a ka farce da sunan baban wallahu ya kulu alhaq na walaysa alaikum jinahun fi ma aqfatu bi Allah ce idan kun kuskure babu laifi sai ku gyara walakin ma ta'ammadat qulubukum amma abinda kuka yi dagangan da zukatan ku shine abinda Allah ba zai yarda ba wa kana Allahu ghafurur rahima Allah ya kasance kun bai gushe ba mai gafara ne mai jinƙai sau da abinda kuka yi baya yanzu ku gyara Allah zai yafi amma kada ku ci gaba annabi ya aula bil mu'mini annabi ya aula bil mu'mini min anfusihim wa azwajuhum النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم duk dai Allah ta'ala yana so ya kafa waccan dokar ta hana mai da ɗan wani naka sai ce annabiyu aula bil mu'minin min anfusih kun ga shi manzo to ya fi cancanta ga mummunai akan kawunan su ma'ana shi uba ne ga kowa da kowa sau saboda ku ɗauki ɗan wani ku ce masa ɗan Muhammad ku ce masa zai dubnu muhammad Allah bai yadda da wannan ba annabi ya aula bil min anfusihim annabi ya fi mummune cancanta da kawunan don haka shi manzo Allah uba ne ga kowa ba ga zai duka ba wa zuwaju ummahatuhum kuma matayensa iyayensu ne don haka duk wacce ta samu daraja da albarkacin auren manzo Allah ta zama uwa ga mummune gaba gida yasa wata rana wani mutum mai dabara ya yi laifi aka kamo shi aka zo da shi gaban sarkin musulmi muawiya bin abin sufyan aka zo da shi ya faɗi ƙasa sarkin musulmi yana cike da fushi sai ce kan ya zuciyarka Allah ya taimake ka kai kawuna ne ni ɗan ɗanka ne ko da yake ba lalle ne ka sani ba ya kalle ce ce ni kawunka ne ta ina sai ce ni ƙanin na na hafsa ne matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni da ne gare ta kai kai kuma yaya kake gare ta saboda haka kai kawo da ne kuma kawo dukkan mu'minai duk musulmin duniya kai kawo su ne ya fara kushi ya fara sauka da haka har ya yafe masa ya yi masa dabara ko ta san sarakuna suna so a jirgina suna so a wasa suna so a daga yanzu ba wai ni kadai kake kawo na ba duk musulmin duniya kai kawo su ne wannan yasa wannan sunan na halin mu'minin ya yawaita ya kamari aka san shi a zamanin tabi na ma'auya kuma yana ci abin da ke bukanta da yan shi'a rai wai don ne ake kira su halin mu'minin ta ba karya kai ba shi dan uwa ne ga uwarmu ko ba haka ba to inda yana na haska uwar ce, shi kuma ba ya zama kawo a gare mu to Allah ya ce wa zuwa su ummahatun kuma matayensa iyayensu don haka da Allah ya saukar da wanda aya da idan mutum ya mutu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku bincika ana bin sa bashi na kace ba abin sa bashi sai ce to bismillah ka zo mai masa sallah idan aka ce eh ana bin sa bashi sai ce to ku je ku bi dawon ku sallah sai koma su cikin gida shi ba zai masa sallah ba to bayan saukar wannan aisha annabiyyu aula mu'minina min anfusih yanzu kai uba ne ga kowa da kowa in aka ce ana bin sa bashi sai manzo Allah yake to kenan bashi ya dawo akan babansa gani nan ni zan biya bashi da ka bismillah bi masa sallah sai annabi ya biya ko kuma ya dora ma wani da cikin sahabbai sai ya biya masa wanda shi ne mun hatsarin bashi in za ka ci bashi ka ci shi daidai iya abin da kake iya biya iya abin da kake iya samu kar ka ci bashi sama da income ɗinka idan kai mai kaci ne ya dan kwadago ne ka ɗan kasuwa ne kai manomi ne mai sana'ar hannu ne ka san limit da abin da kake samu to ci bashi daidai iya wannan kuma ka ci da niyyar biya annabi sallallahu alaihi wasallam ce wanda ya ci bashi da niyyar biya Allah zai biya masa wanda ya ci ba da niyyar biya kuma Allah zai hana masa to bashi hatsari ne sun faɗa a cikin littafin duniya makaranta hikima ce ta magabata cewa bala'i ya yi niyyar tafiya sai ne abokin rakiya sai cuta ta zo take gani ya ce a ke mai kike yi ne ta ce ni nake kama ɗan adam in zurkusar da shi in hana shi yunkurin komai in hana shi jin daɗi in hana shi walwala ka har ma in hana shi ibada sai ce to sai mai kuma sai ya sha magani ya warke sannan kuma ya samu lada akan yayi ciwo ke ba abokiyar da ya mace sai gobara ta zo yake ke kuma me kike yi ce ni muke yi mu gama in nazo zan cinye gaba ɗaya in ƙona gidansa in ƙona matarsa in ƙona 'ya'yansa, in nakasa ki yake sai ne kuma sai a share gurin a sake gina wani ya aure wata mata ya haifi wasu ƴaƴan su Allah ya ba shi lada to duk wani sirri sai da ya zo yana son rakiyar bala'i bala'i yake bai isa ba sai da ba shi zo ya ce to kai kuma menene menene damuwarka yace mu muke kama mutum mu matse shi mu daure shi gida mu hana shi zuwa sallar jami'i sannan mu hada shi da alƙali mu kama shi mu kai shi gidan yari yace daga can mu dawo gidansa mu lalata matarsa don ba ta da abinci mu da tarbiyyar ƴaƴansa kuma ya mutu mu bi shi cikin kabari mu bi shi farfajin alƙiyama dole sai ya biya mu sai ce ka gani ka kai ne abokin tafiya ba shi bala'i don haka kada wanda ya ci bashi sai lokacin da yake lalura amma idan lalurarsa ta kama cin bashi imani kamar yadda biyan bashi ma imani a ya aka yi cin bashi mun san biyan bashi imani ya aka yi cin bashi ya zama imani eh lokacin da nake nika hannuna ina shada Allah ka taimaka mani karanta min na yarda Allah ya fifita ka a kaina haka ne ko ba ka ba sannan lokacin da nake ta ba ni zan biya ka na yarda Allah mai bayarwa zai bani nan gaba in biya shi ma wannan imani za ka illa lura ta kama ka ci bashi amma ka ci iya idan da kake iya biya sannan idan an neme ka bada bashi ka bayar bashi ya fi sadaka lada tabaraka ta'ala yace wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd fi kitabillah ma'abota zumunta ‘yan uwa na dangantaka ‘yan uwan uwa ‘yan uwan uba to waɗannan Allah ce ba a zuhun aula da ba abin fi kitabin sun fi cancantar junansu da junansu a cikin littafin Allah min almu'mini na walmuhajirin sun fi cancanta bisa ga mummune da muhajirai wannan kuma wata doka ce Allah ke so ya kawo sabuwa ya warware wani abu wanda an riga an kafa shi bayan komawa madina domin da aka je madina abu na farko da manzo Allah ya fara shatawa a matsayin siyasa ta zaman ƙasa shine ya kira abokan zama a daidaita a rubuta constitution ya kira yahuda ya ce to gari yanzu mu biyu muke da shi da mu da ku don haka ga proposal na constitution ya rubuta takarda mai ɗauke da nukta goma sha point goma kamar ka ce sakin layi goma sha biyu na doka eh, sorry ishirin da biyu duk abin da a haƙƙin 'yan ƙasa ya tabbatar da shi duk abin da a haƙƙin musulmi ya tabbatar da shi abin da a haƙƙin yahudu ya tabbatar da shi ya tabbatar da madina ta mu ce mu duka duk wanda ya kawo hari tare za mu kare kanmu don haka duk wanda ya zo anguwar yahuda musulmi su fito a kare yahuda duk wanda ya zo anguwar musulmi yahuda su fito a kare musulmi yahuda ba su da kirki su suka fara kwanci alkawari wanzu allah suka kwance manzo Allah alƙawari sannan Allah ya saukar da cewa fa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambil ilayhim ala sawa inna Allah la yuhibbul kha'inin kace kaje ka kece wannan takardar kace constitution din ai council din shi ai nullified din shi ba a sake aiki da shi abu na biyu da annabi yayi ya nemi fili ya shata masallaci dan ba a ba a gwamnati babu cibiya babu harifata ba a addini babu wurin ibada abu na uku sai manzo Allah ya sanya abota tsakanin yan madina da yan makka mutanen madina sun tafi mutanen makka mutanen makka ba su da komai a tare da su gonaki an baro gidaje an baro kadarori an baro wasu ma sun baro mata sun baro yayansu sun yi tafiyar kwana goma a cikin dokar daji sun iso abin da za su suna bukata sai mu ce kai wane dan badina sai ya kira wani dan makace na hada ku abuta kai kuma wane na hada ku abuta kenan ya zamo kamar dan uwa to a wannan lokaci duk da mutuwa kai sai wannan ya gade mutu wannan ya gade wannan su kuma sahabbai suka nuna kyakkyawan misali wanda ya sai da Allah ta'ala ya saukar da ayoyi yana yabo su ya fara yabon muhajirai lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyari. وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله قالت أولئك هم الصادقون كاذبا سكت يعني بكا كينا والذين تبوأوا الدار والإيمان هكذا كأن مدينة من قبلهم يحبون من هاجر إليه ألا تدون يزوقون يصد هجرة سنة سنة ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا دع أبن الله يباسوا in suka ga ɗan'uwansu ɗan makka yana so suna ba ki ba su samun damuwa wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasar sukan dauka su ba wani koda suna da tsananin bukata wa man yukashu nafsi fa ulaika hum muflihun su kuma sai Allah ba su makin zama al-muflihuna masu rabauta to da tafiya kai tafiya ‘yan makka da ‘yan madina kowa ya samu abin su ma ‘yan makka ba su gari cewa suna iya zama ce ba kwanci ba abdurrahman au abokin tarayyar da suka je gidan cewa to kaga mata biyu gare ni kuma yana da ɗakuna biyu don haka ga sunan wacce kake so ka zaɓa sai in sake ka ta yi idda in bar maka ita bar maka ɗakin kuɗi kuma ka ga duk jari da ka gan shi don haka mu rabar shi kuma sai ce na samu banza na samu ɗana ba tarbiyyar mai ba Allah ba sai ce a Allah ya yi maka albarka ga dukiyarka da iyalanka nuna kai ni kasuwa na san yadda zai a haka a haka sai da ya sake zama babban attajiri a madina kamar da yake attajiri a makka to da tafiya ta yi tafiya abuwa su koma daidai sai Allah ta'ala ce to wancan kawancen da aka yi ƴan uwantaka tana nan amma babu gado Ga haka wa ulul arham ba'dhum awla ba'd fi kitabillah Yan uwa sun fi cancanta su yi gadon ka haka in ka mutu dan kai gade ka baban kai gade ka innar ta gade ka kanin kai gade ka idan tafiya ta tafiya ɗiyan iya su gado ɗiyan ƴan uwa su gado kakanni su gado wa haka sai Allah ya tsara fasalin gado da kansa bai bar mu kowa shi ba don haka Allah ya ce auladu ba'dun fi kitabillahi min almu'minina wal muhajirin sun fi cancanta su gadi juna fiye da sauran muminai da muhajirai illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa sai dai in kun so ba laifi ku yi alkhairi ga masoyanku da haka kana iya wasiki kafin ka mutu ka ce idan Allah ya karɓi raina gidana kaza a bawa abokina wani ko kuma ina da mota biyu guda a bar ma wani, ko kuma tufafina ina da kala bakwai kala uku kaftanai a ɗauka a baiwa wani ko kuma a ɗiɗi kaza cikin kuɗi na a baiwa wani to wannan balin, amma gado sai 'yan uwa na zumunta kawai suke yi kana zalika fil kitabi mastura Allah ce wannan abu rubutacce ne a cikin littafin Allah Do haka a gaba ko kuma can baya kenan suratul nisa sai Allah ya kai ce dake dake ya bawa kowa haƙƙinsa don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce لقد أعطى الله كل ذي حق حقه فلا وصية yanzu Allah ya raba gado duk mai haƙƙi an basa su haƙƙi don haka wanda yake gado wanda yake wanda yake gado ba a yi masa wasiki so a nan ya kamata mu kwana abinda muka faɗa bisa ga sawaba Allah ya ba mu ladarsa da bai kuskure ko tuntuɓe harshe Allah ya mana afuwa da gafara ya Allah ka saukar da aminci da rahama ga wannan al'umma ya Allah ka ɗauke mana wannan cuta da wannan annoba da ta ziyarci duniya Allah kai mai rahama ne mai jin kai wannan al'umma al'ummar annabin ka ce kai mai rahama ne ga annabin ka, mai rahama ne ga al'ummar sa mu 'yan ka ne mun sani ka ce mu roƙe ka ka biya ka bamu Allah muna ranar juma'a muna farkon watan azumi muna yammacin juma'a muna sa'ar da ba a roƙon ka karɓa ba ya Allah ka ɗauke mu duniya wannan annoba ya Allah kada ka kai ta duk inda baka je ba Allah kada ka kawo ta Najeriya Yan ƙwarorin da suka kamu da ita Allah ka ba su lafiya Allah ka ɗauke mana ita Allah ka yaye ta ka sata cikin sarari yi sama da ita ka kai ta can cikin dajin dokar daji inda kake so ubangiji ka samu gama da duniya lafiya yadda muka farko wannan azumi lafiya ya Allah ka gwada mana karshen sa lafiya Allah ka sa mu cikin wanda ake ɗiyautawa. in kwanan da yan mintuna kaɗan a nan inda muke saura minti biyar rana ta faɗi ko tunan da mintuna biyar Allah zai ɗiyauta dubban ɗaruruwa ko miliyoyi da ka kaci waɗanda sun cancanta su shiga wuta Allah ka sa tun farko muna cikin da suka cancanta shiga aljanna idan muna da laifuffukan da suka cancanta da mu wuta Allah ka sa mu cikin wanda kake ɗiyautawa a ƙarshen wannan a cikin wannan wata Allah ka sauke wannan azumi ga garuruwa masu zafi nan ba mu da zafi amma akwai garuruwa masu matsanancin wahala wa'anda azumi yana ba su wahala to su kuma suna da ɗimbin lada kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ajruki ala qadri nasabiki kina samun lada daidai gurgudun wahalarki to Allah ka kammala mana wannan wata cikin alkhairi da albarka wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik